Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM din a duka Nijar din gaba ɗaya da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alpha Radio sai kuma a fada Facebook Live wato shafinmu na abota kenan ko yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman na Kabara. Masu sauraro yau Laraba 20 ga watan Disambar shekarar 2017 a wannan ranar muna magana ne akan siyasa da shugabanci nagari gari. Za mu yi magana ne akan bautar da mutane da ake yi a ƙasar Libya. Ko da yake dai an riga an gano tafiyar wasu cira na zuwa wasu ƙasashe akan ɗora ta ne a mummunan tafarki. Kuma irin waɗannan 'yan cirani ne idan ka yi musu magana sai su ce ai sun tafi ne su nemo arziki. Sai kuma idan sun tsimbula cikin tsantsar gwaran tsabar wuya su fara neman ɗauki. dan yadda ya su. Eh, mana. <laughs> to akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook kuma kuka amsa mana da Twitter da ma Instagram. sai a kuma tattaunawar da za mu yi da ɗan jarida wata jafar jafar idan kuma layi ya bamu dama za mu lalabi farfesa buba na maiwa daga jami'ar audu dipop ta kasar senegal ko eh, na faɗa ne eh, audu diop <laughs> kake kama faransanci <laughs> To yanzu za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook muka ce muku shin ta yaya kuke ganin ya kamata a magance matsalar kwararar bakin haure? To saƙon farko ya fito daga Adamu Aliyu Tela daga jihar Plateau da Ibrahim Musa Wada suka ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hanyar magance wannan matsalar ta kwararar bakin haure yana hannun mahukunta ne da gwamnatin tarayya. Ya kamata gwamnatin nahiyar mu ta Afirka su inganta wa 'yan ƙasarsu sana'o'i su sana'o'insu ta yadda ba za su yi sha'awar wata ƙasa ba su kuma mahukuntansu su inganta ayyukansu ta yadda in suka kama in suka mm. kama ɗan ƙasa mm. watan zai haura zuwa uh, wata ƙasar mm. su dawo da su su dawo da su ba a ba su cin hanci ba su bar su wuce ba. To sai kuma Prince Tasi Ibn abdullah da ya haya Damno Azarai da kuma da Jidda. Suka ce hakika wannan abu ne mai sauki amma fa idan gwamnatin kasashenmu ko gwamnatoci na afirka sun tashi sun yi tsaye wajen nema mana aiki wannan yana da nasaba da rashin samun aiki ba na je na yi digiri ba kuma ban samu aiki ba to ba mm. dole raɗaɗin talauci ya sa na bar ƙasa ta ba na tafi neman aiki a wata ƙasa Usman da Hafsa ku tashi lafiya. To mun gode. Sai mm. kuma Ashiru Lawan na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe. Hakika magance matsalar kurara bakin haure nauyi ne da ya rataya ga mahukunta ko masu hannu da shuni a tsakanin al'umma domin kuwa duk rashin aikin yi shine kan uwar gami kanwa uwar gami oh kanwa uwar gami <laughs> to santa da an hada ta abu sai ta hada eh, komai eh hmm. to yace shine kanwa uwar gami wajen yin kwarara wajen yin kaurar waɗansu 'yan hmm. ƙasa zuwa wata ƙasar da suke zaton samun abin kai Mm. samun uh, abin da za su kai wa bakin salati mm. don haka ya kamata hukumomi da da, da waɗanda abin da ya shafa wata masu hannu da shuni kenan su magance wannan matsalar ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. To mun gode sai kuma Rabiu Nuhu na Buka ya ce asalamu alaikum yau da gobe shirin matasa magance kwararar bakin haure ita ce samarwa al'umma ayyukan yi kamar na kananan sana'o'i masu hannu da shuni su masu taimaka da tasu gudunmawar wajen buɗe kananan masana'antu domin wallahi talauci ya yi wa jama'a katutu dole ta sa suke fita neman nasawa a bakin su ku tashi lafiya sai kuma sako na gaba daga gurin buhari ya haya unguru ya ce yau da gobe idan ana son magance wannan matsalar ta bakin haure ah, ya zama wajibi gwamnati da masu hannu da shuni su haɗa ƙarfi da ƙarfe ta hanyar kafa kamfanoni a cikin ƙasa shine kawai mafita Allah ya kyauta kuma ku tashi lafiya Usman da Hafsat. To mun gode sai sani ɗahiru ya ce gaskiya matsalar da ke haddasa ah, hakan ita ce ta yaya za a yi a ciyar da iyali. ita ce kuma ke kawo wannan matsalar fa wannan tambaya kenan mm. maganinta kuwa shine gwamnati ta samar da yanayin wanda zai sa 'yan ƙasa su samu aikin yi wato kafa masana'antu da bunƙasa noma da kuma kasuwanci mm. sai kuma arma ya usaini ya ce assalamu alaikum yau da gobe ta yadda ya kamata a magance wannan lamarin shine na farko da shugabanninmu na afirka su dinga yi wa talakawansu adalci ta mm. hanyar ba su ayyukan yi da kuma ba su sana'o'i har don magance talauci da ke su mm. In dai shugabanninmu sun aiwatar da haka to wallahi ba wani ɗan Afirka da zai je turai don neman wani don neman kuɗi ko mm. kuma arziki. Eh. To bar mu leƙa shafin Twitter kar mu cinye duka lokacin a nan. Haka. shafinmu na Twitter kuma za mu leƙa ne da saƙon at rafike kokowan ya <laughs> ce a samar da aikin yi a ƙasa na biyu kuma 'yan ƙasa su rage yawan kwaɗayi da hangen ƙasashen waje kawai za a sai a kasashen waje kawai za a arziki. Mm. Sai kuma saƙo na gaba daga Twitter daga shafinmu na Twitter ce at Sadiq uh, underscore Bilal ya ce ai mun rashin aikin yi shine yake sa matasa kurara zuwa kasashen turai saboda haka matukar ana son magance wannan matsalar to ya zama dole sai an samar wa matasa ayyukan yi at alhaji forever ya ce salam yau da gobe hanya ɗaya ce za a magance matsalar kwararar bakin haure shugabanni su sama wa matasa aikin yi don a gudu tare a tsira tare haka sai kuma alhaji at alhaji forever ya ce assalam yau da gobe Mm. Eh, ka karanta alhaji mm. forever yawwa lokaci sai tuzuro eh eh sai kuma ah, sako na gaba daga abubakar sami ya ce mm. samar da aikin yi musamman ga matasa da mata da da rage kuɗin cin maka a faɗin ƙasa baki eh, ɗaya. Eh, kin san cin maka? Ci maka. Ci maka. Eh, kin san da yake Hausa ne za su ce kuɗin abinci kenan da ciyar da kai shine ci maka. To, mm. Allah ɗaya gari banban. Mm. <laughs> Ya ce ah, da ƙarin jan hankali ga matasa. To sai kuma Imrana Madaha 11 ya ce, a gaskiya 'yan Ghana da ke neman barauniyar hanya don samun shiga kasashen yamma ba talakawa ba ne domin miliyoyin cds wato kudin eh, eh, Ghana eh. kenan suke rikewa zuwa Libya. to kaji to talaka da kudin da zai tafi eh kuma kaga dai duk yawancin maganan akan samun aikin yi da arziki to sai kuma at atmaida aminu ya ce wayar musu da kai ta hanyar nuna illar uh, zuwa gurin mm. da ba su uh, galihu na sana'a mm. shine zai magance wannan matsalar. Matsalar to sai mu je ga kusan saƙon Twitter na ƙarshe shine na uh, at Musa Hadarin Asuba. E, to amma wannan Musa Hadarin Asuba ya ce Assalamu alaikum yau da gobe idan an bi taɓa rawo to dole ne a bi ta mabisa shugabannin duniya ya kamata su zamanto masu tallafawa matasan su kuma a duk inda suke idan hakan ya samu to komai zai tafi daidai. Haka yake. To kin ji fa wa'annan sakonnin kenan to sai zuwa an jima kaɗan za mu ƙarar eh, inda hali har ma mm. da na Facebook da, Instagram live ɗinmu da Instagram duka insha Allah. yake. To wakilinmu Isa Lawai Ikara ya aiko mana da sallahun ɗan iya ga matasa. yau har gida ɗan iya iske ni ina ta faman aiki ya ce ɗan uwa don Allah tashi mu shiga daga ɗaki don so nake yau mu yi magana a kan ‘yanci ranin da wasu ke kira baƙi kasan duk ranar goma sha takwas ga wannan wata na sha biyu ne akan ware domin yin wani ɗan ƙwarya ƙwaryan biki wanda ƙungiyoyi da gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki kan bayyana bayanin ‘yancin ‘yanci rani da kuma dukkanin haƙƙi ko da dai an riga an gano gano tafiyar wasu cira na zuwa wasu ƙasashe akan ɗora ta ne a mummunan tafarki kuma irin waɗannan 'yan cirani ne idan ka yi musu magana sai su ce ai sun tafi ne su nemo arziki sai kuma idan sun tsimbula cikin tsantsar tsantsagwaran tsabar wuya su fara neman ɗauki musamman ma dai idan suka yi rashin sa'a wajen samun mummunan masauki irin wannan nema ya sa kullum ni batun 'yan cirani ko bakin nan ke ban mamaki na ce gaskiya kuma ɗan iya ranar 'yanci na 'yanci rani ko baƙi ta duniya fana da fa'ida. Kuma banda wayar da kansu ma abin da ya kamata a lura shine ciranin nan fa ya kasu gida-gida. Wasu kan fice ƙasarsu ta haihuwa ne saboda gari ya yi zafi suna shan kuɗa. Wasu kuma saboda sun hango ƙasar da za su je akwai harkar kasuwanci ko sana'ar da za su iya shiga a yi ta hada-hada. Wasu kuwa gudun hijira ne kan kama su domin ƙasar ƙasarsu ta haihuwa ana ta faman gabza faɗa. Ta wani gefen kuma wasu yan ciranin kan bar ƙasarsu ne saboda sun tafka wani ta'annati da suke ganin dole su bi duniya su karaɗa. Kenan dai idan aka duba wasu 'yanci ranin na da haƙƙin da ya kamata a kula wasu kuma haka nan suke babu lada ba la'ada. Musamman dai yan ciranin da kan fice daga ƙasarsu ta haihuwa ta hanyar gada-gada. Ma'ana dai su kan bi taɓa rauniyar hanya su fice ta hanyar saba wa dukkanin ka'ida saboda haka dai wasu 'yan ciranin alkhairi ne ga ƙasar da suka tafi ciranin wasu kuma gara masu dawo gida dan ya ce to ai ya kamata dai duk abin da ma mutum zai a duniyar nan ya ji tsoron Allah kada mutum ya bar ƙasar shi ta haihuwa kuma ya koma maula don idan sana'a ko neman kuɗi ne to akwai su fa a ko'ina idan an kula kuma idan ta kama dole sai an tafi cira ni to abu ka'ida kada a faɗa tarkon lala, alhalin mutum ya bar gida da sunan zai tafi ya shiga daula wanda zai samu ya samu sararin sakewa da walwala amma kuma saboda saba ka'idojin cirani sai mutum ya ƙare a matsala fata dai shine Allah raba baƙi na gari ko 'yan cirani da duk wata wahala don dama dai fatan duk ɗan cirani kenan idan ya fice daga ƙasar shi to ya fada cikin wata falala ta yadda kowa ya gan shi zai ce a lallai wannan ɗan cirani kalla Ai, Kalangu na canza faɗi yake sha ta gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na kaga maro kana na zan ya sha ta mammalo da yake ci. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci kayan yara gumi na nake ci kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku kama kowane gumi dan katsina Allah ji kanka amin amin <laughs> kin san duk maganan tiranin nan magana ne na zuwa zaka je neman gomin ka ne a'a zaka je menene hmm. daidai dai magana ce ta neman kwabo kwarai da gaske eh. kuma kaga ah, wani wani sai tunanin in ya zo in ya hmm. je ya sha ai arziki kashin ji a kafa ake tako shi to kana gida in zaka nemi hanyoyi baka zama malalaci ba hmm. akwai abubuwa da yawa da zaka yi kuma kai labari sannan kuma eh, malamai sukan faɗa mana cewa ai ma'aiki ma ya gaya mana cewa arziki mafi alkhairi shine wanda ka same shi a garin ku haka kwarai da gaske kwarai da gaske to saboda haka tunda malamai suna faɗa haka sai mu dage mu nema a gida mm, to ga wani mai sako shi kuma a shafinmu na Instagram ne zamu dan leka mu dan karanto eh. duk da yake bakon mu na kan layi amma bari mu dan faɗi wasu daga ciki mm. ah, akwai Usman Manika ah, mai Road Funto yace hakika idan har ana son kawo ƙarshen magance matsalar kwararar jama'a zuwa ƙasashen turai cirani mm-hmm. to ya zama wajibi gwamnatocin ƙasashen afirka su dinga samarwa matasa ayyukan yi da ke sanya su fita domin su tsaya kar su fita din sai sadi sa'idu daura ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi mm. tabbas hangen dala kuma bahaushe suka ce kenan ba shiga birni ba <laughs> eh, suka wanda suke wa turai hangen cewa nan ne mafita suke kwaɗayin tafiya zuwa turai din halin ko ta halin yaya mm. wanda a sanadiyar haka suke fuskantar kalubale iri-iri don wani lokaci ma har suka rasa rayukansu da fatan matasanmu za su kama sana'o'i komi kankantarsu don wa kansu asiri eh, to ga na karshe da zan karanto a instagram ɗin kafin mu je ga shi mm. bakonmu ahmad sulaiman ya mm-hmm. ce asalamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya hanyar da ya kamata mu bi ita ce mu cire kwaɗayi da ga zukatanmu mu tsaya inda allah ya ajiye mu ita kuma gwamnati ta samarwa matasa ayyukan yi ta biyo ya hausa ku tashi lafiya to mun gode sosai wasu daga cikin sakonninmu na instagram kenan mm. yanzu kuma sai mu je ga bakon namu salamu alaikum salamu alaikum amma alaikum salam to da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe da jafar jafar dan jarida da ke nan birnin tarayyar najeriya abuja to haka yake barka da warhaka to gani ga hafsat barka dai yawwa yawwa to kadeji batun da muka tabo na maganar tun makon da ya gabata muka fara magana akan bakin da suke kwarara suna tafiya kokarin shiga turai don neman mafita da makamantansu wanda suke bi ta wasu kasashe wanda ciki na kwanan da aka sami badakala a kai shine na maganar libya da yadda har ake bautar da wasu daga cikin su wasu sun ce a saida su ma a kara saida su wasu ma har kisa ka bara da kisa da bugu da azaba kala kala bisa ga yadda rahotanni da suka nuna a duniya mm. shin da farko me zaka shimfiɗa mana matsayinka na dan jarida ko ma wanda na san ana ta 'yan bincike-bincike akan wannan al'amari. Mm. To, wato abin da yi bai da yi daɗi ba, mm. wato yanda 'yan Najeriya ke shan uba a wannan ƙasa saboda neman cewa mm. su samu faraga daga kuncin watakil da suke tattare da shi a nan gida Najeriya. Amma kuma wato abin da ke faruwa kuncin da ke cikin ƙasa najeriya da suke tunanin shi da su bai kai uba da suke sha a can ƙasar libya ba hmm. tun da kaga tun daga rahoton nan da abin nan cnn ta yi na cewa ana wato hmm. yin gwanjan mutane hmm. a siyar da su a matsayin bayi a wasu garuruwa dai ba su faɗi garuruwan ba amma bincike na cewa garuruwan da su sabaraka su gariyan su kan da sauransu wanda wanda za a gani a cikinsu akwai inda 'yan tawaye ke ke rike da su mm. suke kuma a yawanci za ga a ake yin ake yin wannan cinikin bayin mm. kuma kala kala bayan akwai bayi yawanci za a gani bayin da ke tafiya za ga akwai 'yan Nijar akwai 'yan Mali akwai 'yan Burkina Faso mm. waɗannan su za ga yawanci su su ba so suke su je kasar europe ba nahiyar wato turai mm. yawanci su burinsu su kuma waɗannan su aikin noma aikin wahala mm. a wannan garuruwan mm. to yanayin kasar da tsallakewa ma suke sanyi ba ke ba sasa halo na ce ba tsallakewa kenan suke sanyi ba eh. Eh, yawanci wanda suke zuwa daga niger daga Mali da Burkina Faso wanda suke zuwa daga Najeriya da Ghana da Kamaru yawanci su suke so su tsallaka wato su mm. shiga abin nan kasar italiya mm. su waɗannan su daban nasu amma su waɗannan za ga da suke zuwa su harkar noman za a gani wato wato su yawanci abubuwan ya fi afkuwa a kansu fiye da wata 'yan najeriya duk da cewa mu ma 'yan najeriya mun kai a kiyasi ma an kiyasta cewa a 'yan najeriya akwai fiye da dubu goma sha biyar mm. da ke wannan kasa mm. Kuma akwai lokacin da aka ce a wato a cikin kurkuku ma da ke kasar wato Libya. Mm. Akwai 'yan Najeriya dubu da ɗari biyar a cikin wannan kurkuku wanda su kan 'yan Libyan ba su kai haka ba yawa a cikin wannan kurkukun na na kasar Za ga alamar kenan 'yan kasar Najeriya yawanci sukan je wannan ƙasa ko don su fita ko kuma don su nemi abin yi. Mm. Ana ta maganan kwaɗayi da shugabanninmu mm. da rashin samun aikin yi da dai sauransu yadda ka ce ah, suna tunanin cewa can ba za su sha wahala ba ko kuma wahalar can tafi wasu da bakin suke cewa wahalar can tafi. Wasu ce cewa suka suka samu dama sai sun koma. Sai sun koma a mm. hakan wayanda aka dawo da su. Shin me yake jawo irin wannan? Wato abin da ke faruwa akwai ne a sosai. Mm. yawanci yan kasar yan wato yan ra'ayi rikau masu wato akidar su abin nan su yan libyan ne fararen fata ji mm. za ga sun ba su kan bakaken ko mm. yan kasar maza ga ba su don kamar abin da ya faru a a garin tawarga lokacin da bayan kashe gaddafi dubunan mutane bakaki a kashe a wajen saboda sun tsani bakake kuma to wannan abun bayan kashe gaddafi sai ya zama cewa duk baki ba sa son shi saboda mm. shi kan shi ga wannan abu dalilan da sa ba su san shi daga baya mm. saboda yana ba shi da kabilanci ba shi da kyamar bakake ko wani abu mm. musamman wayanda suka fito daga Afirka yana son bakaken da ke Afirka yawwa har irin duka suna tunanin irin duk dukiyar da ke kasar Libya kamar duk abin nan kasashen Afirka ta bakaken fata yawanci duk mu aka tuturo waɗannan arzikin kasar mm. aka gina mu da wannan arzikin mm-hmm. to wannan abubuwan duk suka ƙara sa kyamar baka fata a ƙasar, mm. sai suka ake wannan hukumar Mm. ake yin wannan wato cinikin bayin ma da ake yi yanzu. Mm. To Malam Jafar ya maganar safarar mutane shin wani hukunci ake wa masu safarar mutane zuwa kasashen Libya? Mm. Na ga har yanzu watan suna da wannan laifin amma dai ba a kama su ni ba na ko ba a ganin su ne ko yaya ko dai suna ba da cin hanci ne suke tara. ai sai an gan su za a hukunta sai yawanci yawanci naftif kamar a kasar a najeriya akwai hukuma guda mm-hmm. wato da take wato hana wato satar mutane kumance abinda batu ke cewa trafficking mm. so kaga ita wannan hukuma sai ta gani za ta kama abu ne da ake yin shi a asirci mm. ta har hanyar da ake bi a fita yawwa har hanyar da ake yi a fita barauniya hanya ake yi ba wai hanyar da aka sani ba mm. duk sun san hanyoyin da suke bi su fita kuma an ka kula kasashen afirka yawanci duk bodan mu a buɗe take yawanci sai ga dan waje ne haka inda yake da kwalta na ne ka ga jami'an wato fasakori da na immigration duk sun mm. zauna a nan wajen amma da ko duk barauniyoyin hanyoyin za ga duk a buɗe suke mm. za a gani akwai zirga-zirga za ka iya shiga duk yawanci ƙasar da kake so ka shiga mm. ko kuma hanyar da kake so ka bi ka fita za ka iya bi ka fita saboda komai a buɗe yake. to amma misali a ah, jafar jafar ah, wannan wannan matsalar zaka ga ana maganan cewa ai waɗanda suke shiga sun je za su haura musu ta ƙasa ne shi sa masifan nan ta kama shin a matsayina na ɗan adam ba ni da ƴancin in ce zan tafi wata ƙasa in bata cikin wata ƙasa in wuce ne ni ina ɗancin ɗan adam da ake magana yana da ka'ida yawa to shi ne yana da ka'ida ai kowace ƙasa suka je yanzu na ce zan je america ko su na aiki ana aiki na gaya musu me zan je ne mhm. kafin a bani biza ba haka ma kasashen afirka duk da cewa akwai abin nan na free movement na ecowas ya kamata a ce mutum yana da abin da zai je a kasar ba wai kawai ka je kasar mutane ba ka da abin da za ka yi hmm. kuma su waɗannan wato 'yan kasar libyan dama akwai kyamar bukaken fata a zuciyar ganin hmm. cewa mu arzikin su mu aka yi wa gaddafi yawa hidima da shi hmm. so wannan abin ya kara su kyaman mu ganin cewa kuma yanzu kasar tana ana da yakin ba sa duka ana ta kara da shi bangaren shi wanda eh. ɗinkin duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta yadda da shi wanda shi khalifa mm. marshal haftar mm. yake kula da wannan eh. to amma su ma in suka ga haza eh, eh su ma in yan kasashen libyan da sauransu in suka ga haza su ma ai wata kasar suke nufa to hujja ce ta bautar da mutane wannan koyaya me duniya take yi akai ko kuma me kake ga duniya za ta iya yi musamman yadda kuke bincike na san akwai tarurruka da kuka jajje da sauransu duniya ta fito ta soki lamirin abubuwan amma kuma yawanci za a ga dinkin duniya duk wasu kam kam haka wato hmm, sansani da ake ajiye yan gudun hijira ko kuma waɗanda aka wanda suke so su su gudun hijira da ba su tsallakawa ba ake ake za ga mm. majalisar ɗinkin duniya ce yawanci take biyan abincin su da komai da komai yawanci a waɗannan sansanoni da aka ajiye su mm. so duka irin waɗannan abu kuma kaman a nan najeriya ana ta kokarin a san yadda za a dawo da su waɗannan 'yan gudun hijira su dawo gida Najeriya mm. an ka kula kusan kullum za ka ga rahoton cewa 250, 300, 800 sun dawo gida Najeriya. kaga mm. wannan wato an dan yi hoɓɓasa wajen dawo da jama'a mm. amma abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi a binciki dalilin da ya saka jama'a suke tafiya neman abin nan mm. madalla ne ke fitar da jama'a mm-hmm. tafi abin nan har wata ƙasa su sha wahala su shiga cikin teku ce za su haura don su je kasar nahiyar turai su nemi abin nan wato mafaka ko kuma neman madalla mm. neman sa'ida a a gani eh, to me a ganin ku a ganin ku menene yake jawo haka a ganin ku ku yan jarida da masu fashin baki me yake kawo haka wato gaskiya babban abin da ke kawo haka akwai kuncin tabbas akwai mm. kuncin kuma su ma ga masu tafiyar akwai rashin hakuri mm. watakil ka saka zuciyarka sai ka samu wani abu mm. da ka gani a hannun wani ko kuma ba ni da gashin wance sai na kitson wanci wani a cikin da abubuwan da ke hmm. saka mutane su rika kwafa hmm. suna son abin da ba su da shi ko kuma yi nesa da su musamman kaga kan ka idan ka hmm. zauna a gida Najeriya ma akwai sana'o'i kanana da za ka yi da aka samu dan abin da aka saka a bakin ka wasu na zargin cewa eh. akwai matsanancin hali eh ban katse ka ba suna zargin cewa akwai harkar maganar siyasa da sauransu na eh. shugabanci na gari wanda zaka ga cewa kila dan kansila gwamnan anguwarku ko ciyaman ɗinku ko kuma ɗan majalisar ku shi yana ta fantama da maka maka motoci suna ta sheki kamar za su tuka kansu shi kuma ko wili baka da shi ko keke <laughs> kuma sai ya zo ya eh, dinga cewa ai ya zaɓe shi ya zaɓe shi to wai ana ga wannan abin ya taimaka sosai ya kuke kallon al'amarin da gaske 'yan siyasa sun taka rawar gani to to za a cewa yan siyasa sun taki karawar gani amma ka duba ka gani hmm. ai wato wannan wato gudun hijira yawanci za a gani daga wani bangaren kasar ya fi faruwa hmm. Hmm. yawanci arewacin najeriya an ka kula duk da mu muna da irin namu kasar saudiya yawanci muke tafiya yawanci amina zuwa wasu kasashen gani ciranin nawa yawanci za a ga saudiya aka fi aka fi mm. kuma kuma irin waɗannan matsalolin ana dan fama da su a mm. can waɗannan ƙasashen mm. ba a rawa mutum daman da irin wannan kyashi ko kuma kwafa ya gani a za a cewa ne da bai sha wahala ba ni da nake shan wahala ni da na zaɓe shi gashi ina shan wahala shi kuma yana tafanta ya kamata a ce gwamnati ta yi madalla ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara akan wannan a yanayi da zai saka su waɗanda suke kan mulki wato su kaɗai suke shan miyar mm. shi kuma talaka shi kaɗai yake shan wahala kowa daga ya samu ya ya je tudun mun tsira sai manta da talaka sai lokacin zaɓe ya zo ya ce zai waiwayi talaka ya kamata ce shi ma talaka mm. ya tashi tsaye idan lokacin zaɓen ya yi ya zaɓi shugaba na gari wanda watakil idan ya samu daular zai raba da jama'a ba wai kawai zai mm, ya ne ba eh, ne zai tona mai na ba haka sha lokaci yayi eh to saboda lokaci a cikin kila dakika goma zuwa goma zuwa sha biyar eh me sakonka ga matasa na'am sakona ga matasa shine wato su jajirce wajen neman na kansu domin gaskiya yadda ake tunanin cewa wai akwai jin da a kasashen waje ba haka ba ne ko kasar america in ka je duk wahala akwai suna ba mu labari abokanmu da ke kasar mm. ba wai jin daɗi suke ba abin da ka samu shi za ka cinye a kanka ba ka tara kuma yawanci a haraji da mm. wasu wato wasu caji caji na biyan kuɗin fakin mota in za ka yi fakin mm. sai ka biya mata kuɗi ba haka ba ka bar gida kusan komai sai ka sai ka biya kuɗi to ba jin daɗi ba ne mm. a nan mu zama muke a bagas a ƙasar Najeriya da da mutane su karatun eh, tanu mu zauna a gida abin da muke da shi ko ya yake mu hakura da shi eh, kan mu zama mu ta kukan daɗi shine ashe ba mu san wahala da ba to mun gode sosai wahala ba ne kwarai kan. Malam Jafar mun gode. Da lokacin ka kwarai da gaske da muka baka ka kuma shiga ka amsa mana. Eh. Madalla. To kin dai ji ko ce kun ji ta bakin Jafar Jafar yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai gobe Allah kai malhamis mu jiyo da maganar lafiya uwar jiki in ji Babu mai fushi da ke ba. Eh, haka yake to yanzu kan amada da Hafsat Maina Muhammad. Da ma wacce ta jagoranci shirin wato Julia Lazarus Gresham da injiniyar mu ta yau da ma wacce ta hada ma shafin Facebook Live wato ta Maryam Bashir Bugaje sai ni mm. Usman Ahmad Kabir a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo ba